Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Allah. wa ya san gobe ban da Allah wani ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan yau kana da hani, sai ka turan gobe babu hani, to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane rai yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan bayan san gobe ban da Allah. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta ka ji mu an yi canji duka Allah idana wannan. Sai ka tarar yau kana da halin Lafiya ta gane sai ka tarin babu hali ana wane jikinka duka Allah igana wannan kuma Allah isan da wannan. Kasan guguman da Allah. In ko ka sani muganka To Allah igana wannan, saka Allah da wannan, ba ya san gobe da Allah. abin da ya ɓoye. Ba mai isa ya gane, sai na in yi nufin mu gane, sharaɗi kun ga sai mu gane. In ya iya mu gane, a ayaya mu kai mu san ba ya san gobe da Allah. sai ka tarar yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu ahu daga Allah ina da wannan sai ka tarar yau ka babu ahu sai ka tarar gobe kai mota ka tarar gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ina da wannan kai san wannan Allah ya uwa jama'a nai gargabi gare ku don ramana rasul mai sarauta sarkin da ba kamar shi yan uwa mu shuka hairi hairi yana da rana Yan wanda ya ka shuka hairi ‘ya'yanka za su samu, matanka za su samu, jikoki su zo su tattara. 大同进去。Don Allah kar mu shuka sharri, don Allah kar mu shuka sharri, sharri bai da magani kawo magani, sharri kun ga maganin sharri kun ga kar ku yi shi. Sharri bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi shi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku ya New York ya ruwan wannan mako. Wallahi lafiya kalau malam ga ruwa kuma ga zafi. An ana ruwa ana rana aka ce wai haushi mai daddawa. gaskiya <laughs> ai ko ta zo min kan gaba baba lambu na ina ta kyuya ina ta kyuya sai da wata kawata ta zo ta ce eh. to wannan hutun juntin din da za a yi za ta zo taya ni ni ko baba ni ne takin kai na na samu wajen da ake tara shekara guda ina tara taki A'a. Ai sai ka zo ka na zama sarkin noman Maryland. Shi ke nan magana ta kare ai za mu noma nan mu girbe amfanin gona. <laughs> Na gada sarkin noman Boston yanzu <laughs> yanzu mu da ci muna gasa ne ta mm, mm. waye gona shi za ta fi za a karrama. Yau zan ce kowa ya rika ɗaukar hoto don hoto shaidawa. Haka ne. <laughs> Mm-hmm. Allah tabbatar da alherinsa. Amin sun amin. Kamar yadda muka saba baba kuma yau mun tashi ranar bukukuwa ko? Ya malam bukukuwa aisa go. Sai wanda aka ga daman zuwa to bari mu faro <laughs> daga jihar Yobe. A gaisuwa da fatar alheri ta iyalan Alhaji Shu'aibu Baba Alaraba da Honorable Muhammad Isa Bello waɗanda za a ɗaura auren ‘ya'yansu Adamu Shu'aibu Baba da ake cewa Talba da kuma Fatima Muhammad Awal za a yi wannan auren ne ranar ɗaya ga watan Yuli da karfe ɗaya da rabi na rana bayan sallar Juma'a za a yi kuma auren ne a Don Itebet Housing Estate kuma masallacin Juma'a na Damaturu. To Allah ya nuna mana Allah ya sa an yi a dace Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. sai kuma aure na iyalan brigadier janar sani kuka shika usman abokin dan jarida baba ah, <laughs> abokin dan jarida mm. ana ma magana mm. sarkin yakin kangon katsina to baba shi zai aurar da 'ya'yansa ne guda biyu sai dai kasan waɗansu lokuta ana kunya faɗin sunan amare ko? Allah sarki eh. To a wannan karan angunan ne mm. yan wato angunan ne ba a so a san sunan su eh, eh <laughs> brigadier ko kashe ka. <laughs> Tunda dai Nabila Sani Usman da kuma injiniya Fatima Sani Usman. Mm. a su a ƴaƴan Burgediya su ne kawai aka aka aka ambato sunayen su to da dai mm. angunan su mm. za a ɗaura wannan auren in Allah ya kai mu zuwa anjima a babban masallacin Mambila Barak da ke Aso Koro a birnin tarayya Abuja kenan ba. Da a yau dinnan da karfe ɗaya na rana za kuma a yi walima da karfe biyu na rana a nawowa event center da ke barikin mombila a asokoro din mm. Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin. Sai kuma wannan saƙon gaisuwa fata alheri da yi murna ga babban aminin wannan shiri Yahaya Shafale a Kefi jihar Nasarawa Najeriya wanda za a wa aure da amaryarsa na na Hawwa'u a garin Sabon Gida a jihar Nasarawa da ke gidan limamin Kana Malam Gambo a yau dinnan sai dai ba a faɗi daidai lokacin da za a ɗaura wannan auren ba to Allah ya ba da zaman lafiya da zaman tare. Amin. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Musa Tukur da na Alhaji Abubakar Macika na ɗaurin auren 'ya'yansu Lawal Musa da Aisha Macika wanda aka ɗaura a makon da ya gabata a garin Kaduna Allah ba da zaman lafiya. Akwai kuma sakon taya murna ga iyalai na marigayi Alhaji alin Kumashi Koki da marigayi Dr. Sa'id Ma'azu Sheshe na ɗaurin auren 'ya'yansu mujtaba ali muhammad dokta da kuma amaryarsa khadija sa'idu mu'azu sheshe wanda shi kuma an riga an ɗaura a jiya juma'a kenan a masallacin zarban akan titin tijjani balak rawi a kano shi ma Allah ba da zaman lafiya sannan kuma muna da sakon taya murna zuwa ga wato mai martaba turakin sangaru bajoga karamin hukumar funakayi alhaji sule na yashi bajoga na daurin auren yarsa zainab sule na yashi da angonta wanda shi ma an riga an daura a jiya a masallacin jibwis na mushab bin umayya a bajoga ya ce sako ya fito daga yariman sangaru alhaji adamu muhammad wato da wakilin sangaru alhaji yahaya muhammad sangaru da kuma baba yakubu makeri na gwamma dan mutan ghana tofa <laughs> ah, ke ce an ɗauke ni wakili ba sani ba wakili ne ko waliyin aure ne aka ɗauke ni ba <laughs> ko ba menene to Allah ba da zaman lafiya ya ba da zira'a ɗaya ba amin to baba ah, sai kuma mu miƙa saƙon ta'aziya bari mu miƙa saƙon ta'aziya a bar ya huce ga malam ishaya kure da mai ɗakin sa laraba domin rasuwar yarsu ya farin su fasis kure kolo wadda ta rasu ranar laraba da ta gabata bayan gajerar jinya ta rasu ta bar karamar yarinya da kuma mai gidanta to allah ya ji karai mu kuma ya kyautata namu karshen. amin to sai kuma ta'aziyya ta fito daga mai martaba sarkin zangon kuma sai sultan umar faruk sa'id zuwa ga alhaji musa mai canji a kasuwar asawasi kumasi na rasuwar mahaifinsa alhaji muhammad dambala mai sayar da kayan basko a garin bako wanda allah ya masa rasuwa a makon da ya gabata to sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalai baki daya da alhaji aminu karami allah kara hakuri kuma allah jikan magabata baki daya Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin mu Ridwan Muktar Abbas na rasuwar wato yayansa kenan Malam Abdulaziz a unguwar Fadama da Allah ya ma rasuwa a shekaran jiya. To Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu zuwa. Amin suma amin. To baba bari kuma mu koma zangon gaishe-gaishe. Bari mu buɗe wannan babi da gaisuwa da ta fito daga hannun Ayuba Bafulatani da ke aiki a Zone A unguwar 'yan majalisa Abuja. Wanda yake gaida Sarki Isa a Zandi jihar Plateau sai kuma mahaifinsa Alhaji Hamidu da Hajiya Fatu da Ajuji sai Hashimu da Maimuna da Dalha Abu ɗan Asabe da jamila da bebi da kuma sarkin zandi sai fulanin jigam da dan shum a jihar plateau to allah ya sa na faɗi wannan daidai amin sai kuma yahaya danno ne ko <laughs> dano ne haka azare daga jihar bauchi wanda yake gaida abokansa kamar haka alhaji dada sarkin fawon ajiyan katagum da alhaji amadu kakai talban darajiya to sa darajiya na haka ne da na mairo umar makera da lawan bin hambali sai umar abubakar odoji azari da kawu mai ruwa bajoga gaisuwa fata alheri daga isa lawan girgin magajin garin girgin jihar yobin najeriya zuwa ga Iliya Useni Journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da shugaba Yusuf Muhammad JKM Fataskum da ilyasu Kawuwa da Abu Anur Fataskum sai Mansur Sani Birnin Kebbi da Alhaji Hassan mai waya kan giwa da tukur har Jau sai Sa'idu Abdullahi da Maturu. da aminu adamu malam maduri da baba gana alhaji dabuwa nguru sai sa'idu gagiyo katamma da shugaba laraba deba mai abincin fataskum da kuma shugaba laraba mai fura fataskum da fatar an tashi lafiya amin su amin sai kuma gaisuwar abar yahuce da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku miƙa min gaisuwar sada zumunci zuwa ga baban gida buba fagewa ta kai da uzairu my heart sami naka da usaini dangote karasuwa da matar shi aisha karasuwa jihar yobe da bashir tela lafiyan bari bari da alhaji kabiru pro tare da matansa fasuma da sha'awa a gindin akwati sai kuma alhaji babaji tare da matan shi biba da maryam a gindin akwati da umar garu da matan shi hawa a gindin akwati da dan juma mai faci gindin akwati da ibrahim musa wada barikin ladi sai kuma sani cid makole da jt lauji kanduna da sani mai lange-lange ya wuri to sai kuma gaisuwar abar ya huce ta fito daga alhaji husaini a ta daku na dakuma mazaunin nan new york wanda ya ce yana gaida yayarsa hajiya mai riga da kuma kawarsa hajiya aishatu ahmad da kuma matarsa hajiya habiba mai tuwo a kaulin accra sai kuma ce gaisuwa ta musamman zuwa ga shehunsa khalifa sheikh yayar amin a shukura da kuma amininsa alhaji nur hamza mai lakabi aro a dakuma sai kuma gaisuwa zuwa ga alhaji abdulrazak sarkin baranda da matansa mahadiza da jaririyarsu abiba da kuma sarkin musulmi na new york alhaji yahuza abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin kumasi to da fatan an wayi gari lafiya to amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabida da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun abba sa'ad mahuta ya ce yana gaida mamarsa malama murja yusuf na manzo mai gora huntuwa da ɗansa abdullahi sa'ad mahuta da ƙannansa fatima aisha babangida kuma ɗan autansu usman sa'ad mahuta sai fa'ilu ɗan ladi mahuta da usman shitu mahuta daga ƙarshe yana gaida mai nasara nasarawa huntuwa da fatar an tashi lafiya amin sun amin labarin da zan baka labarin wata ce mai abincin sayarwa. To. Da na hmm. samu labarin nan sai ta tuna man da hajiya aljanna. Eh hajiya sa aljanna mai fulan aljanna. Sai ta tuna man da hajiya hmm. mai fulan hajiya sa'adatu mai fulan yan gayu a New York. Haka eh. <laughs> To hmm. muna jinjina mata da fata hajiya an tashi lafiya to wannan labarin mai take kama da wani bata wani ba. Haka na'am. Wai wata hajiya ce ta iya sanwa, ta iya girki kwarai-kwarai mm. da gaske mm. abincin sayarwa, amma kuma matsalar ta shine masifaffiya ce ta kin kari. Ba ta da hakuri da kwastoma. Yawwa <laughs> ba ta ba kwastoma ba ba abokan aiki ba masifa. Ikon Allah. Banda masifa kuma ga ta ba ta ɓamɓarorowa bala'i. Asha. <laughs> to ga ruwa ga masifa amma ba mm. mutane ba sa ko sun rantse ba za su dawo ba sai su dawo saboda ta iya sanwa. Shi kenan sai wani matashi a ungo ya ce ya san maganinta. To. Sai ran nan ya yi shiga ustaz. Mm. Ya ɓadda kama haka. Yawwa. <laughs> Ya shigo ɗakin abinci ya yi mm. oda. Ya oda ya gama cin abinci ya kammala cin abinci sai mai karɓar kuɗi ta zo ta ce mashi malam. Eh. Kuɗinka dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya. <laughs> <laughs> Mm. kudin abincin sai ya kalle ta mm. ya kalle ta ya ce bata kudin sun yi yawa dan ya kawai ya nemo masifa <laughs> eh, mata eh, eh, ya nemi masifa da gurin ta ya ce bai biya ya ce bai biya ta je ta gaya ma hajiya bai biya mm. kudin sun yi yawa sai an rage mishi sai ke dan yarinya sai ta je ta gaya ma hajiya ta ce ga wani mutum fa ya zo ya ci abinci ta gaya mishi kudin ya ce bai biya Hmm? hajiya tun ta yi ta zagi ta yi ta hmm. zagi oh, ba shege da zai ci yawwa ba eh. shege da zai ci abinci bai biya ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza hmm. <laughs> tana ta ashar tana ta masifa wannan ga shege da zai kawo min iskanci da reni abun ya kai haka <laughs> hajiya tana fitowa ta ido hudu da matashin da ya kamar ustaz eh kamar ustaz ga nan Yawa ta shiru ta koma ciki ta kira mai karɓar kuɗi sai ta kama mai karɓar kuɗi kuma masifa masifa masifa ke ba ake cewa kaza kaza malam ne eh. kaza kaza kaza sai ta ce ki je ki ɗauko mishi fakitin ruwan sanyi guda biyu ki ɗauko mishi fakitin five alive guda biyu ki ɗauko mishi suwan mm. wata guda biyu masu sanyi haka dai masu sanyi a haɗa mai kuma a ce maka <laughs> eh. a kan akan kuɗin <laughs> kan dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari ɗaya da aka ce biya ya ki biya aka tattara ma matashi eh. ka cif aka mika mishi a cikin hajiya. A ustaz ya yi ta ustaz take gani. Yawwa aka haɗa wa <laughs> eh. ustaz. malam malam aka hada masa shiri cif aka mm. ba shi shikenan da aka ba shi ustaz ya tafi ana ɗau tana cewa malam to sannu malam za mm, kaza kaza mm. to sai Allah hutar da gajiya haka ka ana ta lallabo ustaz ya fice shi ko ya ɗebi girki da alheri eh. yawwa <laughs> <laughs> malam mun gode Allah saka da alheri shikenan ustaz na fita sai hajiya ta faɗi ƙasa kuma tana ta gumi tana ta gumi tana ta gumi mutane suka taru suka ce a'a hajiya hajiya lafiya ita mai aiki tana hajiya lafiya hajiya lafiya da hajiya <laughs> ta samu kan da ta buɗe baki ta buɗe ido ita eh. ce ke dan ubanki baki ga shekau ba ne <laughs> <laughs> Ah, Ya ashe da ta gani wai eh? ta take wai ke kaune. <laughs> baki da. Eh, tana niyan daina sana'a ta yau eh? ta gamu da gamunta. Kai akwai akwai ta ga karshen masifa ai. ta ga masifa ko daga rana an daina masifa ko kuma mm-hmm. ta shiga taitayin ta Allah ga ɗaya sani. Gaskiya. <laughs> To, na da ba malama jini na ɗaga ba da hannun sabi ne da aka tilas mu ja burki na kama da wani batawa da yanzu a madadin. Baba ya ko bakiri. <laughs> alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.